بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله القائل من عمل صالحا من ذكر يقول المصطفى صلى الذين هم في صلاتهم خاشعون الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن عباد الله الصديق لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدلك على صدق محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا شأن الصحابة يبكون لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم ويضحكون أيضا لضحكه صلى الله عليه وسلم ثم بكى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله العفو والعافية فإن أهلا لم يعطى وارحمني وعافني لله على إحسانه والشكر له على فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين عباد الله إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى كما يقوله طلق بن حبيب إذا وقعت الفتنة فقد وقعت الفتنة في نيجيريا إذا فما المخرج فأطفئوها بالتقوى قالوا وما التقوى قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله فالتقوى فيها كل الخير فمن حصل التقوى حصل السعادة كلها يقول الشاعر ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد duk wanda zai aiki na gari in ma namiji ne ko mace alhali wa huwa mu'minun alhali mumini ne ko mu'mina ce to wai na abubuwa guda biyu mana da matsananciyar bukatar su imani Allahumma zayyinna bi zinatil iman wa ja'alna hudata muhtadin abu na biyu al'amalu salih idan muka samu yana abubuwa guda biyu mu ma muka zama nagari to insha Allah Allah zai ba mu shugabanni nagari amma matakan ba mu canja ba to kasan kaidan Allah tana nan inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim matakan ba da muka kasance mu'minai salihai masu gaskiya ba to Allah bai taba ba mu shugabanni masu gaskiya aljaza'u min jinsil amal lalle muka samu imani bayan mun hada shi da aiki nagari namiji ne ko mace Allah ce falanuhiyannahu hayatan tayyiba tabbas Allah zai rayar da mutum Allah zai rayar gaskiya kuma Allah ya musu sakayya da mafi kyan abin da suke aikatawa tsira da mutum Allah sabbata ga Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa cikin hadisin da Abu Ibn Majah ya rawaito min hadisi Abi Hurairah marfu'an Abu Hurairah yake cewa Allah sallallahu alaihi wasallam ma min da'watin yad'u biha al-'abd ta addu'a da zaka a duniyar nan afdala min fiye da wannan addu'a in ji wa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana rubuce a nan hadisi na 3851 sunan ibn majah babu abuwan da zaka yi fiye da kace Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya ma duk sauran addu'o'i suna bayan wannan addu'a a wata riwaya Allahumma inni as'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah ya Allah ina roƙonka al-mu'afata da musiba to kaga ka hana duk wata musiba duk wani bala'i a nan duniya da gobe kiyama ka ne ma Allah bai kuma da khaira ba shi wannan bayan Allah sallallahu alaihi wa sallam al'afiyata fi dunya wal akhirah al-imam at-tirmidhi ya rawaito hadithin Anas ibn Malik da wani sahabi ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya rasulullah ayyu du'a'i afdal wace addu'a ce ta biya rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sarrabbaka al'afiyah Allah al'afiya ka roki mahaliccinka al'afiya ar-rabbu qur'ani yana zuwa da ma'anar mahalicci kamar da Allah ya ce iqra bismi rabbi. to waye rabbuka din sai ce alladhi khalaq wanda ya halitta sai saka maimaita maka khalaqal insana min 'alaq don nan ka rabbu qur'ani fasarar shi kai tsaye shine mahalicci ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim to wane ne rabbukal karim التي الذي خلقك فسواك فعدلك سبه اسم ربك الأعلى ولل ربك الأعلى التي الذي خلق فسوى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم رواية ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اتقوا inda ka ga rabbu a ƙur'ani a gaban sai ka samu imma ce wanda ya halitta ko kuma Allah ya fasara maka shi da sunan Allah ce wattaqullaha rabbakum kaga wattaqullaha to man huwa Allah rabbakum san saboda gargajiyanci ya kama bakin mu sosai mafi yawanci ba za mu iya bayar cewa ubangiji in ka ga qur'ani haka yake ta jujjuyawa in an kawo rab a kawo mahalici ko an kawo allah a kawo rab musarraf baka al'afiya ka roki mahalicinka al'afiya ya raba ka da bala'i duniya da lahira sarraf baka al'afiyata wal mu'afata fi dunya wal akhirah ka roki allah al'afiya duniya da lahira thumma jaa fil yawm ath-thani rana ta bi ma sai sake dawa ya ga kamar addu'ar ta bai kada يا رسول الله ايو دعائي افضل انا يا رسول الله تنبايا نكيي ان بدا وتي ادو اتي مبيبيجيا ان صلى الله تي سر ربك العافيه والمعافاه في الدنيا والاخره رانته ثم ثم اتاه في اليوم الثالث انت يا رسول الله ايو دعائي افضل وتي ادو اتي مبيبيجيا يا رسول الله ان صلى الله تي سر ربك العافيه والمعافاه في الدنيا والآخرة. zaman lafiya shi shine ba wasu yake cewa lafiya al'afiya ba kalmar hausa ne kalmar larabci ne kamata ba rubuce shi idan an baka al'afiya zaman lafiya aka raba ka da bala'i da musiba kuma a lahira ma ka baka al'afiya to faqad aflahta kaci ka ci nasara hadisi mutum tirmidhi ya rawaito shi hadithi na dubu ɗari biyar da biyu kuma ya ce hadithi ne hasan bayan Allah sallallahu alaihi wa sallam wal afiya domin babu ma abin da za a baka bayan imanin ke da lafiya ka duba hadisin da al-Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala ya rawaito a cikin sunan hadisi na 3558 daga Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu أتقى الناس أنه قام على المنبر ثم بكى وترى أبو بكر رضي الله عنه يا هو منبر من الله صلى القدسي وقال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم آم أولا أنه صلى الله عليه وسلم شيما سيا كم من المنبر شكرا تقرب شكرا تقرب على المنبر ثم بكى سيما زعل الله دون كابون شيني سنة سك كوكا من زعل الله ما أبو كيكيو dariyar manzan Allah ma abun kwaikwayo ce duba abubakar abin da ya kwaikwayo da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen kuka duba Ali ibn Abi Talib yayi koyo biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen dariya Ali ibn Abi Talib an kawo mai abun hawa ya hau da yasa kafa sai ce bismillah da ya hau sai ce alhamdulillah yace subhanallahi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah guda uku kenan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar guda uku subhanallahi فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سيما زال الله صلى الله عليه وسلم داريا to Ali ibn Abi Talib da yazo hau sai ya dariya sai aka tambaye shi ya muka ga kai dariya sai ce ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka kawo mai abun hawa ya hau sai irin abin da dai din ce bismillah alhamdulillah subhanallazi sakhkhara lana hada zuwa kashe sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dariya dariyar manzo Allah ba mun kundoci to ballanta kuma ayyukan shi wanda su kasance manya manya to sai ce ya dan me kai dariya ce na yi dariya ne saboda Allah mai girma da kuka yana mamakin bawa har bawa ya bude baki ya ce rabbi fili domin ka san babu wanda yake zo zobe sai Allah to kaga la shakka muna kyakkyawan kwaikwayo cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma muna da kyakkyawan kwaikwayo cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kwaikwayo da duk abin da yi kai abin da ma ba na kwaikwayo bane su suna kwaikwayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don Abdullahi ibn Umar daidai da tsuguna wannan ya biya bukata in ya wuce guri sai tsuguna ya biya bukatar shi me yasa ka tsuguna a nan ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsuguna shi sa ni ma na tsuguna ai Allah bai ce lalle sai haka ba to amma ka duba hakimin wannan guraren sai sun yi kwaikwayo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas ibn Malik wani tela ya gayyaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam khayyamu sunna baya ta zace wannan sunnan khayyam yana dinka tibabi irin na sunna domin sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayyaci Annabi sallallahu alaihi wasallam to daga cikin abin da aka kama Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai addu'a to Anas yace sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta tattara dubba yana ci kuma abin da ya shafi kabewa kabewa ce to Allah sai ce tun ranar wallahi shi ma san kabewa ya ba zuciyar shi saboda wa yake so manzan Allah su ne asalin masu san manzon Allah da gaskiyar gaske su ana gane biyayyar su ne ta hanyar ana gane su ne ta hanyar biyayya mai manzon Allah ya kowa ya shike wa Abubakar tsaya kan mimbari ya kuka sai ce ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi ma ya tsaya kan wannan mimbari ya kuka كيف أقول حين أسأل ربي يا رسول الله تو يا زن تنبي الله إن زن روكي الله دمي دمي كما تنبدا daga su sahabbai kullun suna koma gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yaya kamata yi addu'a yaya kamata yi sallah wace addu'a dan dinga ta cikin sallah ta wata addu'a ce in Allah ya dace da ni cikin daren Lailatul Qadr duka ne zaka ga suna ta tambayoyi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma ba ruwan mu sai da ya ubangiji ba muka ya Allah ba muka ya Allah ba muka ba ma komawa addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ko ka san da manzo Allah ya fi kyau ko ka san addu'o'in manzo Allah ya fi namu kyau gaba daya don baka sani baka tabbatar da wannan addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune da best sune mafi bita sahabin nan balarabe ne amma bai kama addu'o'i ba sai ya rasulullah kayfa aqulu hina as'alu rabbi ya ya zan roki Allah in zan yi addu'a sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kace Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni Allah sallallahu alaihi wasallam yana dunkule ya san shi guda hudu sai dai ibaham kai sai Allah sallallahu ce wa'innan tajma'u laka dunyaka wa akhiratak sun tattara maka ka da ka gaba dai abin da kake so da wanda ka sani da ba wanda baka sani ba suna cikin wannan addu'a Allahumma kfirli kaga yanzu Allah ya maka karba maka kai Allahumma kfirli ka samu tikiti da bodin pass zuwa aljanna a wurin Allah inda za mu taru a ƙasa gaba ɗaya game da Abu Dharr al-Ghifari ya rawaito da wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah ya rawaito da wurin Allah ya ibadi law anna awwalakum ka gane wata irtililiyar din ka ba komai bace a law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'in wahid fasaluhu kowa ya tambayi Allah abin da yake so tun daga na farkon ku annabi Adam har zuwa na ƙarshe kuma fasaluni fa ataitu kullu wahidin mas'alata duk komai da kake so Allah ya baka kowa ya tambayi Allah ya Allah yana san tiriliyan kaza ya Allah yana san kwantiliyan kaza ya Allah yana san miliyan kaza ya Allah yana san sentiliyan kaza to kowa Allah ya bashi abin da zai bashi to wannan babu abin da ya rage cikin mulkin Allah sai gwargwadon da zaka tsoma allura cikin teku allura cikin teku to wanda zai dan daga dis to ne duk abin da Allah zai bamu kowa da kowa a duniyar nan to abin da ya saura ruwan teku shine kaga kenan teku bata san an yi komai ba to kaga kenan la shakka babban arziki shine arzikin kiyama amma arziki na duniya zai zama arziki masha Allah amma kuma zai kasancewa arzikin kuma zama mutum bala'i wama ma ma yughni anhu maluhu idza taradda in ya halaka dukiyar shi ba ta wadatar da shi komai ba yau bana yan yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim kaga gaban Allah ba ka nuna mai kai alhaji bane kai wani ne kai kai kai a a babu in aje gaban Allah kawai aikin da ka tafi da shi shikenan Allah ce man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada qad qad qad ahsana Allah arzikin karshen ƙarshe shi ne ka samu kanka cikin aljanna amma matukan mutum bai samu wannan ba bai samu azumi ko kaɗan wayan abubuwa guda hudu Allahumma wa warhamni wa'afini warzuqni tajma'u laka dunyaka wa akhiratak ta tattara maka duniyarka da lahirarka bayan Allah sallallahu alaihi wa sallam wal annabuwa an zauna ya Allahumma gfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni muna ga kawo ko ina zamu je Allahu akbar to kaga da shakka mu kiyaye a ciki akwai mai al'afiya Allah ya raba ka da bala'i duniya da lahira to mu kiyaye wannan addu'o'i domin a sallah kawai kana roƙon ban san sallar ciki da banta ba to da manzan Allah ya ce bai iya ba so goma sha bakwai a rana gama aikin duniya ne kana yi so goma sha bakwai nan da shekara biyu uku ka zama masta kai shi ka zama masta gama sallar da kake yi inda za kulle masallacin nan nan ba kenan sai ka sha shi mutum nawa zai kama ka wannan addu'a wanda kuma duka dukan ta bata wuce sai goma ba اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني kuma كما كان da tsananin kuma ka taba Allahumma rzuqni Allahumma rzuqni Allahumma rzuqni to kuma ga gurin da ya kamata ka nemi arzikin ba ka yi eh sai ka shiga jeji kuma kana neman arziki nan shine daidai gurin da ya kamata ka nemi arziki in ma shi muka ba a shiga makabarta ana waya musamman mutumin da su hadin da ka samu mafi yawancin mu ba mu san laddu bai shiga makabarta da yawan mu yanka samu muna shiga makabarta da takalmin mu muna faman surutu ba a shiga makabarta da takalmi a ustaz annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabi zai shiga ya shiga makabarta yana tafiya tsakanin kabari da kabari ce ya sahibas sabtiyatayn kai ne zirin basirna sai juyo ya ga wake mai magana ce an kisabti ya tayi ce rasuli ba sai ga wannan to aikin sahabi sai shi masha Allah kawai yana juya ga manzo Allah ne sai cire silifa ta yauke shi amma ni zan yi wannan zaka iya wannan to ka duba amma da yau na mu shiga makabarta ya mu shiga da takalman mu kuma muna taka kaburukan mutane ne gaba ɗaya gurin ma domin makabartan mu na nan da rubuta ko ina ka taka kabari ne kuma mutumin to har yanzu bai hankalin da zai kula da makabarta ba har yanzu sabanin wasu gurare da aka samu makabartun su masha Allah masha Allah wannan laifin waye laifin mu ne gaba da makabartun mu ko kadan ba su da kula in nan ya cika sai ka ba hanyar ita ma da kawai sai a zo a binne mutane a wurin to kai wannan kuskure ne babba ko ka san ka taka garuwa shi za ka mutu kullu nafsin za'iqatul maut to tunda haka ne me yasa baran ya bada koda dubu biyar kai ma ka bada dubu biyar kowa ya bada dubu biyar ya sai gurin da za a binne shi dinka cewa baka san gurin da za a binne ka wa ma tadri nafsun ma za ta tsibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut amma mutane ne suna mutuwa nan ko ba za mutuwa barka ce ka to in kai baka mutu ko wani naka zai mutu to me yasa bara mu karo karo mu sai asalin fili da za mu zo mu nan kabari nan kaburuka ne nan hanya ne ko ya aka yi ka duba layuka ku duk yadda aka yi wani zai zo ya yi gida a tsakiyar titin nan mustahil ba ta faɗuwa banza to amma yadda samu ina hankali ne ke tafiya Allahu ala bayan Allah sallallahu al'afwa wal afiya domin dabi'a hayat al-dunyawiyya ba ta rabuwa da damuwoyi damuwoyin da kake yi hange nan gaba kamar zaben 2015 ko kuma damuwoyin da mutum yake cikin matashin bababamai ko kuma abin da ya riga wuce mutum ya tuyo shi ko kuma dai kunci ko kuma dai mutum ya ɗanɗana wahalar duniya da wannan duniya ke nan ba matabbata ba ce laƙar halakar insana fi kan mutum na ka samu yana cin faɗi tashi mutum yana cin damuwoyi da wannan kenan mu kama addu'a na biyu mu alayhi salam ita ma wata mafuta ce da bi idnillahi ta'ala musamman ga mutumin Najeriya da fi qurubati Allah ila ila anta subhanaka inni kuntu na dhalimin Allah ce fastajabna lahu wa najaynahu minadh-dhalim sai Allah ya amsa mai fitar da shi daga damuwar da yake ci domin ma na shakka yanzu muna cin damuwoyi to mu kama irin wannan addu'o'i kuma tare da imani wa mun ji mu'mini sannan bayan Allah dan ibn habib ne daga cikin fiqatul tabi'in yace idan fitina ta faru a kashe wutan fitinar da tsoron Allah to na shakka fitina ta faru a Najeriya to ina mafita mu ji tsoron Allah fa'atiuna bi taqwa sai ke tambaye shi mecece taqwa sai ce taqwa an ta'amala bi Allah ala nurin min Allah tarju Allah ka kasance kana aiki da dokan Allah akan Allah ya umarce ka kana kaunar ladan Allah sannan ka bar saban Allah akan Allah ya hada ka kana tsoron hukumar Allah don wannan duk wanda ya samu takawa to ya samu dukkan alheri gaba da wani mai waƙe ke cewa walastu ara sa'adata jam'a mali malin mawancin nasara shine ka tara dukiya mai yawa ba walakin na taqiyya هو السعيد عباد الله سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم صل على